إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة نصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a sha biyar ga watan zulka'ida hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da da biyu, wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan yuli shekara ta da da ashirin 2021 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu Sani Dauda wanda ke namba 39 Yakubu Avenue Dora daga Ladima Road Angwari Miji Ari Kaduna wannan ƙasa ta mu ta Najeriya muna gudanar da tafsirin mako a cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala inda muka karkare suratun naba'i a wannan tafsiri na wannan mako a majalisun karatun wannan tafsiri wannan shi ne majalisi na biyar yau da izinin Allah za mu tashi a sabon sura wato ita ce suratun nazi'at inda Allah maɗaukaki yake cewa أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابحات السابقات سبقا المدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمغدودون في الحافرة سورة النازعات sura ce wacce take makiya idan an ce makiya ita ce surar da Allah ya saukawa da manzan Allah sallallahu alaihi sallam yana maka kafin ya tafi madina wannan sura tana da ayoyi 46 kuma a cikin al'ada wanda ubangiji ya ɗaura al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a kansa a cikin surorin makka yawanci surorin makka suna bayani ne akan kiyama dalili mutanen makka sun ƙaryata kiyama suna ganin kaman tatsuniya ce samun kiyama Allah ya yawaita ambatan kiyama saboda a tabbatar musu da cewa fa wannan fa abin gaskiya ne ba ƙarya bane na biyu a cikin al'adan surorin makka za mu ga cewa Allah subhanahu wata'ala yakan kausasa magana saboda ƙuraishawa sun yi tutsu sun yi girman kai sun kafe akan kin yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai dai a cikin wannan sura akwai wani abu da ya dan sha daban daga cikin ka'idojin da malaman ulumul qur'an suka ambata yawanci surorin madina zaka ga ana ba da kissa wani lokaci kuma yana ba da ayoyi ne akan ahkam hukunce hukunce maka tsuran tauhidi Allah ke karantar da mutane su san Allah don in aka san Allah to abu ne mai sauki wajen bautata wa Allah in kuwa ba a san Allah ba duk saukin ibada zai ga kamar kaduna aka narka aka ɗaura masa akai zai ji nauyi ba zai iya aiwatar da su ba sai Allah ya ba da labarin annabi Musa alaihi salatu wassalam ina ba ta an gane kuma hikimar da ke ciki don ƙarfafa zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wa da kuma al'ummansa wanda za su zo daga baya saboda idan an aka tutsu wajen da'awa musamman malami ko ɗalibin ilimi yana kiran mutane ba abun mamaki ba ne annaba wanda suka fi ta tsoron Allah wanda jimle tsoron Allah a zamanin su ta dalilinsa ya same shi ga irin jaraba wanda suka samu don kai ka samu ka damu sai ka gana ka da sauƙi ne a kan nasu na biyu a ƙara ƙarfafa maka harka takata da'awa da kuma rayuwa saboda ga wa'anda suka fi kowa daraja a wurin Allah ga irin jarabawan da Allah ya musu to dan ni ko kai Allah ya jarabce mu a rayuwa to menene a ciki da an yi wa wa'anda suka fi mu alkhairi wannan yana daga cikin daga cikin abin da wannan sura ah, ta kunsa Allah maɗaukaki da ya kira ta suratun nazi'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya karantar da al'ummansa sai ya nuna nan saƙo ne daga Allah aka kira ta da suna wato annazi'a surori na ƙur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kan kira su da sunansu saboda wani dalili da ke ciki wanda Allah subhanahu wata'ala ya ishara a cikin wata aya kaga wannan ya fara ne daga farkon gabas surar kuma nazi'a abinda ake nufi da nazi'a shine a fizje abu da karfi a fizje abu da karfi shine ake kira an a ja abu da karfi wanda wanda ke jikinsa ko yake rike da abin ya rike shi gam wanda kuma zai fusga ya fi shi ƙarfi wato zai ja shi da ƙarfin bala'i to wannan ishara ce yadda ake zare ran kafiri ko mushiriki ko kuma mutum musulmi ne sa'a wa Allah da dokokinsa in za a zare ransa a lokacin da zai bar duniya to yadda ake fusge abu a hannun mutum mai ƙarfi wanda ya fi shi ƙarfi ya ja kaga kuwa da ƙarfi za a ja to haka ake jarran wanda ya saba wa dokar Allah Allah ka kiyashe mu Allah kuma ka tsare mu saboda haka Allah yayi rantsuwa yace wan nazi'ati gharqa sai Allah ya fara da wawun anan wawul qasm ne rantsuwa ce Allah subhanahu wata'ala yayi yace na rantse da mala'iku wanda suke fuskar ran wanda ya saba wa dokar Allah shine wa Nazi'ad. an Nazi'ad wato mala'ikun da suke zare rai kuma ba mutum ɗaya bane ba biyu bane suna da yawa masu zare rai a jikin mutum saboda rai yana fantsama ne a jikin ɗan adam to lokacin da za a zare shi kowace gaba akwai mala'ikun da suke aikin jawo wannan ran a jikin ɗan adam ana jawo shi ana jawo shi har a kai inda za a tattaro ran gabaki ɗayansa a wuri ɗaya to mala'ikan ƙarshe da zai zare ran to shi ne zai bincika ran ya fitar da shi daga jikin wannan mutum shi ne hadisin bara'u ɗan azib wanda imamu abu dawud da imamu nasa'i da imamu ibn maja da imamu turmizi sun rawaito sa hadisi ne mai tsawo kusan shafi uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayanin yanda ake zarar ran musulmi da kuma yanda ake zare ran fasiki kafiri mushriki munafiki manzo Allah duk yayi bayani muhallin shahid a cikin sakon shine idan aka zo zare ran wanda yake fasiki ne ko munafiki ko mushriki ran zai watsu a jikinsa ya ce saboda zai firgita mala'ikan da zai zare ran sai ya ce ya ayyatuhan nafsul Khabisa ya ce wannan mummunan ran ukhriji wa rabbun ghadban ghairu radin fito daga jikin wannan mutumin ubangiji na fushi da ke ba ya yarda da ke bane ya ce yana faɗin haka sai ran ta fantama a jikin mutum ta watsu wannan mala'ikan sai ya fi sai manzo Allah ya kwatanta shi ya ce yanda idan aka jika auduga da ruwa yana jikin kaya na ƙarfe a gaba ƙaramin fusga za a yi ba sannan a cire shi ko ya ce to haka mala'ikan nan zai fusjiran wannan mutumin da za a zare ran wanda yake fasiki ne ko kafiri da shi ko munafiki da shi ko mushriki yace ana fizge ran akwai mala'iku da za su zo su kun wuluk madal basar yace za su tsaya su yi layi iya ganin mutum wannan mutumin da za a zare ran iya ganin sa mala'ikun nan za su zo wa fi yadihim bindilun a hannunsu akwai amma da za a sa wannan ran da za a cire a jikin wannan ɗan adam ya ce ran wannan tsimman ya fi kowane abu muni da wari da ɗoyi da hamani kaga ba abin da ya kai gawan ɗan adam wari ko to wannan ran ko kuma hankacin ɗin da za a ɗaura ran a kai duk duniya saboda warinsa daga ƙasa har sama mala'ikun sama suna jin ɗoyinsa ba ku san ba karamin wari yake ba ana zare ran sai ba za su bar wannan ran a hannun mala'ikan da ya zare wannan ran daidai da kyaftawan ido ba sai su karɓa sai su ɗaura akan wannan tsamman. sai a tashi da shi sama a lokacin an an zare rai mutane na kukawa ne ya tafi ana tafiya da shi sama duk mala'ikun sama sai su fara neman tsarin Allah daga wannan ran sai su ce ma ruhun ruhul wai wani irin mummunan rai ne wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa yuzkaru bi aswa ismihi sai a ambace shi da mafi munin sunansa yuqalu fulan yana da gaini sai a ce kaka ne shi ce nan wannan sunan saboda ya mutu zaman da sunan wani musulmi ne amma in ba ka kira shi da gainin din nan ba ba za a gane waye kake nufi ba to da wannan sunan za a kira shi da shi sai mala'iku su ce ya Allah kada ka sa a biyo da wannan mummunan ran ta kofar mu kowane mala'ika a tsaba yana roƙon Allah ana tafiya da ran lokacin kuma ana masa wanka ana kaiwa sama ta farko sai Allah ce sai Allah ya shelanta ya ce an kazzaba abdi bawa na dinnan da aka dagoran su zuwa sama ya kare ta ubangiji warji'uhu ila al-ard ku dawo da shi doran kasa fa inni wa'adtuhum minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra na musu alƙawali daga cikin ta na halice su kuma a cikinta zan mai da su kuma daga cikinta zan fitar da su wani lokaci na daban shine kiyama shine sai manzo Allah ce ya karanto wa man yushrik billah fa annama kharra min as-sama فتخطفه الطير أو تحوي به الريح fi مكان سحيق أو من wannan ayar cewa duk wanda yayi tarayya da ubangiji annama kharra min as-sama kai ka ce mutumin ne da ya faɗo daga sama takfafu hutsayi tsuntsaye su zunga ya fitansa au tahwihi hirre ko kuma iska ta kaɗo shi in makanin suke ai daga wuri ne nisa ai a nisa mala'ikun nan da suka ɗaga ransa zuwa sama mazala ce sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za su rako shi zuwa ƙasa ba sai a sako ran sai faɗo daga sama wi an jeho shi lokacin kuma ana sa shi a kabari sai sai ran ya faɗo jikinsa daga nan zala ya karanta wa man yushir duk wanda ya tarayya da ubangiji har ya karanto wala yadkhuluna jannata, hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyat ai ba za su shiga aljanna ba har sai ranar da raƙumi ya iya shiga ramin allura kaga fara nan kenan ko to wanda ya shirka ke haka Allah ya ce duk wanda ya shirka da ubangiji kada la tufattahu lahum abwabus sama kofofin sama ba za a bude ba shine da yasa da aka tafi saman mala'ikun sama kowa ya ce me kada a biyo da kofar sa ta wajen shine wannan ja'at din ina fata an gane ana fado da shi yana shiga jikinsa sai mala'iku biyu su zo mun tarun wa nakirun fa yujlisani sai su zaunar da shi fa ne lagu, sai su ce masa man rabbuk waye ubangijinsa sai ce ha ha la'adari, wayo wayo wayyo ke sani ba fa ne lagu, sai su ce masa ma za ta kulu fi hadar rajulun ladhi bu'ita fikum me za ka ce dangane da wannan mutumin da aka aiko shi cikin manzala ce fala yahtaji lismihi ko sunan manzo Allah ba zai tuna ba musulmi ne ba ake magana ba ana maganan kafiri bane nan. musulmi ake magana fa yuqalu lahu muhammadun sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce sai a ce mai to annabi muhammad ake nufi sai ce ha ha la adari wayyo wayyo bai sani ba fa yuqalu lahu sai a ce masa wa ma dinuk me addininka sai ce ha ha لا أدري ويو ويو دي سريبا ويقال له لا دعيت ولا تلوت بك كما بك سرنتابا فيضربانه في حفاه سيس مسد كرمان دوكا كيسا فيسيح سيحة manzala ce sai ya yi kudi kudi ya yi ihu ya sma'uhu kulla shay'in illa sakalain duk abin da ke duniya zai ji karan da kudin da wannan mutumin yake yi da ihu da ce banda mutane biyu da mutum da aljani manzala ce walau sami'u la su'iqu da mutum da aljani za su ji wato kugin da wannan mutumin yake a kake za su suma saboda bala'in tsoro to shine Allah ya rantsi da wa'annan mala'ikun wannazi'ati gharqa na rantsi da mala'ikun da suke fuzzar rai kamar sakewa shine gharqan saboda gharqa ne bi ma'ana nitsewa in mutum ya nitse a cikin ruwa ne ke faruwa da shi ai shakewa yake yi ko ya mutu to wannan yanda za a ransa haka za a masa wannan fasiki da kafiri da munafiki da mushriki haka ake zare ransa sai ce wannan shifati nashfa wannan abdullahi ɗan mas'udin da abdullahi ɗan abbasin da masruq da sa'idu bin jubairin da tabi'i da yafi kowa sanin tafsiri da abu salih da abu duha da imamu suddi dukkansu sun fassara wannan ayar annazi'ati gharqa cewa ana nufin mala'iku ne wanda suke zaren ran fasiki ko kafiri ko fajiri ko munafiki ko kuma mushriki Allah ka kare mu Allah kuma ka kiyashe mu daga irin wannan mummunan makomar sai Allah ya ce wannan shifati nashta sai Allah ya ƙara yin rantsuwa ya ce na rantse da mala'ikun da suke ran mumini cikin nishadi kagan ana nishadi ai sai a yi ma baka sani ba ko sai aikin da kila na awa uku ne amma saboda nishadi sai ka ji shi lafiya lau baka ci komai a jikinka ba to haka Allah zai zari ran muminai Allah ka samu cikinsu to shine hadisin har ila yau wancan hadisin da ce ammal mu'min shi mumini a lokacin da za a zare ran sai an nuna masa kujeransa na wuta tukunna kaga can sai daga kai ya kalla sai ga kujeransa ne a wuta gidansa na wutar jahannama hadda hadda nambobin gidansa kama a duniya ba muna da nambobi a gidanmu ba to haka a gidansa na wuta akwai dukkan mu nan ba wanda bai da gida a wutar jahannama kuma dukkan mu nan ba wanda bai da gida a aljanna kowane mutum da musulmi da wanda ba musulmi ba gida biyu ne Allah ya rubuta wa kowa a cikin mu haka manzo Allah ya ce yace mu musulmai idan muka mutu muka yi aikin aljanna gida gidajen cika to ragowan kafiran da aka ba aka rubuta musu gidansu na aljanna kaga su ba su yi musulunci ba balle su aikin da zai kai su aljanna musulmai kai su gaje wa'annan gidan gidan musulman da kuma suka shiga aljanna su kuma kafirai sai su maye gurbinsu a wurin haka manzo Allah ce hadisin na a cikin bukhari da muslim ina fata an gane to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce za a nuna masa sai a ce to duba nan sai ya daga kai sai ya kalla sai a ce to ga gidanka can na aljanna to a wannan lokaci sai yayi kwadayin riskan ubangiji da an nuna mai gidansa to me yasa kake tsoron dama mutuwa ai saboda baka san me maka ba sai ya kaunaci azariran sai Allah ya ji dadin aikin da yi sai a sa a hankali sai a zare shi daga Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kwatanta shi yanda ake zare wato zare a bakin allura cikin sauki ko ba wani abun nan shuk za a zare ransa Allah ka samu cikin su shi ne sai manzo Allah ce in aka zare ran ana zare ran mala'ikun da za su zo kafin a zare ran sai ce bibun karare ne sal maddal basar iya ka. kai da za a zare ran haka za ka gansu kowa na gefe amma ba zai gani ba shine falaula ila idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun sai Allah ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun a lokacin da rai ya kai makoshi wa antum hina idin tanzurun Allah ce a lokacin ku kuma kuna kallon ɗan uwanku kuna hankalinku ya dawo zuwa gare sa kuna tunani Allah sarki wani yanzu zai tafi kowa na ba lafiya an damu in uba ne ana kuka duk hankali ya tashi a kansa sai Allah ce wa nahnu aqrabu ilayhi mu muka fi kusanci zuwa gare sa walakin la tubsirun sai dai ku ba kwa gani to mala'iku ake nufi mala'ikun da za su zari ran mumini a wannan lokaci zai gansu ana zari ran shi mala'ikan da zai zari ran sai ce ya ayyatu hannafsu mutuma'inna ya ke wannan rai na tsatsa kurji hamida ki fito cikin godiyar Allah wa rabbuna radin ghairu ghadban Allah ya yadda da ke bai yi fushi da ke ba manzala ce sai a zariran a hankali shine wannan na nashfa mala'ikun da suke zariran mumini cikin nishadi za a zariran shi ta manzala ce za ka ga jibi a goshin mumini da za a zariran Tun mutumin da kaga ya mutu kaga akwai jibi wato gumi a goshinsa Ka yi sujada ka gode wa Allah wannan mutumin insha Allah zai shiga aljanna da haka manzala ce mumini ana zare ransa da gumi a goshinsa alama ce ta mutumin kirki an kada ka je ta gani fice wani fa ya sha wuya fa fa ka hankomi yake a'a alama mutumin ka san mutanen mu eh, za ka ja ce anya wani kuwa akwai labari akwai labari na alkhairi kuwa ina fata an gane to goshinsa za ka ga akwai jibi shi ne Allah ya rantse da irin wa'annan mala'iku ya ce ana zari ran su ko wannan mala'ikun ba za su bita a hannun mala'ikun da ya zari rai ba daidai da kattawan ido sai su karɓa sai su saka wannan wato hankacin da za a zo da shi mai kamshi Allah ce duk duniya ba abin da ya kai shi kamshi tun daga ƙasa har zuwa sama ta duniya ko ina ya buɗe da kamshi sai mala'iku na sama ta farko suna tambaya ma hadhihi ruhu tayyiba kai wani rai ne wannan na tsafta mai tsafta mai ƙarshi sai a ce manzala ce fa yuzkaru bi ahsani ismihi sai ya ambace shi da mafi kyawun sunansa kaga kenan nan illan mutum ya sawa kansa suna mummuna kaga an jingina mai mummuna ko wannan shi kuma an jingina mai mai kyakkyawa kowane mala'ika a sama sai ya roki Allah ya Allah ka sa a biyo da wannan ran ta hannuna ta kofa na kowanne zai dinga roƙon Allah ana zuwa da ran sama Allah ce an a abdi bawana yayi gaskiya da ya rayuwarsa a duniya faktubuhu fi iliyin ku rubuta shi a cikin 'yan aljanna warji'uhu ila al ku dawo da shi duniya ƙasa fa inni wa'adtuhum minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra saboda ta musu alƙawali daga cikin ta na halicce su a cikin ta zan mai da su kuma daga cikin ta zan fitar da su wani lokaci na daban mala'ikun nan sai su rako wannan ran ana tahowa da shi a lokacin kai kuma an daura ka a makara ana tafiya da kai ana tafiya da kai za a kai ka ina za a kai ka makabarsa lokacin da za a maka sallah ana nan ana tahowa da ranka ana rako ka mala'ikun suna rako shi har sai an zo da shi bakin kamari a shigar da shi a hankali wancan ka komanta an sako ran ne daga sama aka ce hoshi wannan kuma ana tarerayen ran ne ana taho da shi saboda ya bata lokacinsa a duniya ya bautata wa Allah shi kuma wancan ne ya bata lokacinsa wajen tamɗe ne da saba wa dokar Allah to saboda haka ta ina zai samu gata saboda haka aka sako shi daga sama wannan kuma inda ya ci lokaci ya wahalar da kansa ya tsaya ya jajurce in mai dukiya ne ya yi amfani da dukiyarsa kamar baya ƙaunan dukiyar ya yi aikin Allah da shi in kuma talaka ne duk da talaucinsa ya tsaya tsayin daka ya bautata wa Allah gwargwadon abin da zai iya yi na ibada to Allah ga ranar sakamako sai a rakoran a hankali kaga lokacin da za a zare ran sun yi shi cikin nishadi ko to haka lokacin da za a dawo da ran jikinsa cikin nishadi za a taho ana ba shi labari a hankali a hankali har a zo ana sa shi a kabari sai su saki ran sai shiga jikinsa shi ne wannan shi Fati nashta Allah ya rantse da mala'ikun da suke zare ran mumini cikin nishadi wannan bayani haka abdullahi dan abbasin da fassara shi kamar imamu sabari ya ambace shi a cikin tafsirinsa haka imamu ibnu kasir a ƙarƙashin wannan ayar cewa abdullahi dan abbas ya ce wannan shifati ai ya'ni al almala'ika? mala'iku ake nufi wanda arwa arwahul mu'minin bishatin wanda suke karɓar rayukan mu'mine cikin nishadi Allah ya rantse Allah yana da iko ya rantse da komai amma an adam da aljani ba da hurumin ya rantse sai da Allah kaɗai ko ce wallahi ko zai ce billahi ko ya ce tallahi wannan duk wanda ka ce rantsuwa ne in ka ce tallahi ka rantse da Allah in ka ce wallahi ka rantse da Allah in ka ce billahi ka rantse da Allah amma babu inda ake hada wannan rantsuwan sai a Najeriya wallahi tallahi billahi allazi sai ya kara maka da la ilaha illa huwa kuma wallahi in ka duba ƙarya yake kowane guda ɗaya fa ba abun wasa bane amma ya narka rantsuwan guda uku ya kara da kuma kalmatu tauhid amma kuma ya rantsi akan ƙarya to sai ɗan Najeriya shi ke wannan ƙarya Allah ka shirya da mu Allah madaukaki ya ce wasabihati sabha Allah kuma yake rantsewa da mala'iku kaga rantsuwa na uku kenan ya rantse da mala'iku waɗanda suke tasbihi suke tasbihi wajen yaban Allah da girmama Ubangiji kuma suke yawo duk inda ake ambatan Allah suke fafutukan neman mutanen da suke irin wannan yanzu karatu muke yi ba to akwai wa'ansu mala'iku da Allah ya halice su a duniya wato da ya yi su su aikinsu a duniya ne wato primary assignment ɗinsu shine duk inda ake karatu irin wannan da makamancin haka duk abin da ke da alaka da ubangiji su je wurin su je su abin da samun din Allah ya ba su kenan su je su rubuta duk waɗanda suke wannan wuri suke halartar wannan wuri suna zuwa manzo Allah ce sai su zagaye mutanen nan ki daya yanzu ba gashi muna cikin masallaci ba manzo Allah ce za su za su zagaye mu ne ki daya daga nan har zuwa saman duniya za su lullube mu sai Allah ya sa maka natsuwa sannan Allah ya lullube ka da rahama ana gama karatun sai su nan da fayil ɗinsu sai su tafi sai Allah ya ce kaifa taraktum ibadi ya kuka bar bayina sai su ce ya Allah mun basu suna ƙaunar rahamarka kuma suna jin tsoron azabarka sai Allah ce shin sun ga aljanna sai mala'ikun su ce a'a sai Allah ya tambaye su me kuke gani ina sun ga aljanna sai mala'iku su ce ai sai sun fi kowa jajircewa wajen hidima don su samu wannan aljanna sai ce sun ga wuta na da suke neman tsari na daga wuta sai mala'iku su ce a'a sai Allah ce me kuke gani da sun ga wutan sai mala'iku su ce sai sun fi kowa nisan kan abin da zai sa Allah ya fishi da su ne ya jefa su wuta sai Allah ce in bi ushidukum anni qad ghafartu lahum sai Allah ce kai ina shaida muku na yafe musu duka sai wani mala'ika ce ya rab ya Allah fihim fulanun a cikin mutanen nan fa akwai wane ba karatu ya kawo shi ba ne ya kawo shi yana da appointment ne da alhaji wane ko wane to ya hukuncinsa shi sai Allah ce bihi kaji ghafartu lahu shi ma na yafe masa humul qawm la yashqa bihim jalisuhum duk mutumin da ya zauna wurin da ake ambatan Allah baya tabewa saboda haka shi ma na haifi masa kaga kan mutanen kirki kaga abin da ya jawo maka ko ka gidan giya ne kuma fa kaga duk shi ma ya fara ciki ko kaga wannan shine amfanin zuwa inda za a karantar da kai Allah ka samu yaddan Allah kuma ka samu natsuwa gashi kuma ka samu lada kuma baka yi asara ba wani irin ka yana nan yana harkokinsa na rayuwar duniya kuma abinda Allah ya rubuta zai same shi don ya fita din nan ba lalle bane same shi a wannan lokacin ina ba ta an gane Allah ka shirye da mu shi ta Allah ya rantse da waɗannan mala'iku wanda suke tasbihi shi ta Abdullahi dan Mas'udin yace su ne mala'iku kamar yadda imam suyuti ya fitar da shi a cikin durrul mansur nasa haka kuma imam ibn kathir haka imam tabari haka imam wato qurtubi a karkashin wannan aya haka kuma haka na farko daga ali bin abi talib da kuma mujahid da sa'id bin jubair da abu salih kankwacin wannan maganar cewa su ne mala'iku wanda suke tasbihi kuma suke bibiyan inda ake ambatan Allah saboda tasbihi dinnan da kake gani kowa na tasbihi hatta wanda ba musulmai ba shine ake kira tasbihu bi lisanil hal wa tasbihu bi lisanil maqal tasbihu bi lisanil hal tasbihi da halun ɗan adam musulmi ko ba musulmi ba wannan kowa na yi hatta rigan da ke jikinka yana tasbihi وإن بشيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم Allah ce babu wani abu a doron ƙasa face yana yi wa Allah tasbihi sai dai ni da kai ba ma fahimtar tasbihin da yake yi wa Allah kaga fitilun nan su ma suna tasbihi kaga bangon nan shi ma yana tasbihi tiles nan shi ma yana tasbihi tufafin da ke jikinta yana tasbihi hular da ka sa yana tasbihi kai kudin da ke aljihunka yana tasbihi agogonka wayar kama tana tasbihi komai da ka sani a doron kasa Allah ya ce yana wa Allah tasbihi sai dai ni a kai ba mutane da suke wa tasbihi ba sai Allah ko haka ma dabbobi duk suna tasbihi amma ne ni da kai ba mutane da suke tasbihi ba wannan shine ake kira at-tasbihu bi lisan al-hal amma at-tasbihu bi lisan al-maqal ba wanda ke yin sa sai mumini kaga tufafinka ba manzo Allah ya karantar da kai ba in mutum ya sa sabon kaya ka ce tubuli wa yukhlifu Allah ta'ala ilbis jadidan wa ish hamidan wa mut shahida kaga kenan me wa ish hamidan kaga kenan kana godewa Allah tufafin makaran kanta ina ba an gane shi yasa aka ce ka yi rayuwa cikin godiyar Allah saboda tana tasbihi yadda Allah ya tsara mata to at-tasbihu bi lisanin maqal babu wanda ke yin sa sai mumini shi sa manzo Allah ce kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahi al wannan shine hadisin karshe da Imam al-Bukhari ya rufe sahihin sa da shi ya fara da innamal a'malu binniyat sannan ya kare da wannan hadisin cewa akwai kalmomi guda biyu khafifatan masu sauki thaqilatani fil mizan amma masu nauyi a mizanin rubuta aikinka na lada a duniya da lahira thaqilatani fil mizan annan habibatani ila rahman Allah yana makuran san waɗannan kalmomin shine subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim in ka ce subhanallah wa bihamdihi Allah na kaunan wannan kalma in ka ce subhanallahi alazim Allah yana son sa zai kara ma daraja da matsayi a wurin Allah subhanahu wa kaga ai ba asara ba ko ina fata an gane to shine Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da wa'annan mala'ikun da suke tasbihi Allah madaukaki ya ƙara rantsewa sai ce fassabiqati sabaqa na rantse da mala'ikun da suke rige-rige wajen ɗaukan ayyukan mumini suna kai shi zuwa ga ina suna kai shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala musamman haka Ali bin Abi Talib da Masruq da Mujahid da Abu Salih da Hassan al-Basri dukkan su sun ce abinda ake nufi da wannan ayar shine mala'iku kamar yadda Imam Qurtubi ya kawo su a cikin tafsirinsa ina fata mun gane haka kuma Imam Ibn Kathir ma ya kawo su a cikin tafsirinsa haka Imam Tabari haka Imam Al-Baghawi a cikin Ma'alim at-Tanzil mata a karkashin wannan aya kan cewa su ne mala'ikun da suke rige-rige wajen ɗaukan ayyuka na mumini a kai zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda ai duk ranar alhamis da ranar litinin mala'iku ke shifin aiki in sun zo ranar litinin da asaba to ranar alhamis bayan gab lokacin da ake la'asar za su koma za su ɗauki ayyuka a tafi da shi ina fata an gane to shi ne hikimar da ya sa manzo ke yin azumin litinin da alhamis ya ce in za a ɗauki ayyuka na akai na satin ya zama na cewa akwai ne ibadan nan guda biyu azumi masu girma saboda ibadan azumi Allah duk ladar da ke ya faɗi yadda ake ninka maka shi banda na azumi saboda girman ladan azumi sai ga ka ga Allah Allah zai baka ladan shi sa Allah ce inma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab masu haƙuri suna azumi ana cika musu ladan su ba iyaka sai a gobe kiyama Allah zai an tayo maka Lada bikin ku shiga aljanna da shi ba a gaya ma irin ladan ba saboda girmansa sai ka zo ga ka ga Allah Allah zai baka shi saboda girman da ke cikin me ladan azumi ina fata an gane to wa'annan mala'iku suna rigirge wajen ɗaukar ayyuka na mumini ba Allah ce inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun lallai a gare ku akwai ne hafizin akwai masu kulawa da ayyukan da kuke yi su ne mala'iku wato guda biyu raqibun Akidun a damanka a hagunka raqibun Akidun. aikinsa na raqib yana bibiyan ayyukanka Akidun ayyukubuwa yana rubuta ayyukan ina fata an gane saboda haka ba sunansa bane siffansu ne yana bibiyan aikinka na dama shi kuma na hagu yana bibiyan ayyukanka na saban Allah to kuma ka duba irin gatar da Allah ya wa ɗan idan fa ya saba wa Allah kafin a rubuta shi sai an bashi awa uku a gani zai nemi gafarar Allah shi sa manzo Allah ce kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba duk al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda ki. kila wannan ya aba ya rasulullah kai wa zai ki so sai manzala ce man afa'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba saboda haka ana ana jinkirta masa idan ya nemi gafarar Allah sai a goge in kuma yayi wani aiki na alkhairi bayan ya saba wa Allah shikenan sai a goge wa atbi as-sayyi'ata al-hasana tambuha Allah ce in yi mummunan aiki na saɓawa dokar Allah to ka yi gaggawa ka yi wani aiki na alkhairi wannan alkhairin zai sa a share maka wannan saban Allah da ke in dai ba kabira ba ce sai a shafe maka ita kaga gasan da Allah ke mana wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan yace kayi mu'amala da mutane da kyakkyawan dabi'a saboda kyakkyawan ɗabi'a yana ba mutum ladan da kiyamun laili da azumi zai kai mutum ba don kila yana iya yi don wani abu ne ba don Allah ba yana iya yi amma wannan kyakkyawan ɗabi'a shi ne zai baka darajan mai kiyamun laili da kuma mai siyamun nahari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kyakkyawan ɗabi'u yana ba mutum musulmi darajan wanda ya kwana yana sallan dare wanda kuma ya yi ni yana ibada duk mutum mai kyakkyawan ɗabi'a to irin lafiyar da yake samu kenan ko da baya kiyamun laili baya siyamun nahar dalilin kyawawan ɗabi'unsa zai ɗaga shi a wannan daraja zai sa ana rubuta masa irin wannan ladan da wanda ya yi kiyamun laili balle kana da kyawawan ɗabi'u sai ka ƙara da kiyamun laili ka ƙara da siyamun nahari ka gane nurun ala nurin ina fata an gane saboda shi yake kara darajar ɗan adam Allah ka ba mu kyawawan ɗabi'u ka sa kuma mu siffanta da shi har zuwa ranar za mu koma zuwa gari ka kaga wannan su ne mala'ikun da Allah subhanahu wa ya rantse da su suna wajen rigirge wajen ɗaukar ayyuka na alkhairi na mu'minai zuwa ga ubangijinsu sai Allah ya ce mudabbirati amra Allah ya ƙara rantsewa da wasu mala'ikun kuma na rantse da mala'ikun da suke jujjuya al'amari na Ubangiji wanda Allah subhanahu ta'ala ya ɗaura musu a sama ko a ƙasa. A ƙasa, hadithi ya inganta cewa manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ce akwai wasu mala'iku, Allah ya yi su su kuma a doran ƙasa suna magana ne da harasan mutane wajen yaban mutum ko kushe mutum. ya ce duk mutumin da ka ga mutane na yabansa to Allah ne ya gudanar da yaban wannan mutumin a bakin mala'iku wa'annan mala'ikun amma ta harasan mutane in kuma kacin mutane suna kushewa na zana jakawa na Allah wadarwa ne wa na kaza ne to wa'annan mala'ikun Allah ya narkar da maganansu ta jikin ɗan adam suke kushe wannan mutum saboda ku ne wato jakadun ubangiji a doron ƙasa wanda kuke shaidawa akan ɗan adam alkhairi ko sharri ina fata an gane Allah ya rantse da wa'annan mala'iku shi sa aliyu bin abi talib da mujahid da asa da kuma abu salih da hasan al-basri da tada as-saddusi da ar-rabi'u bin anas da imamu suddi sukan dukkan su suka ce mala'iku ne Allah ke nufi har imamu hassan al-basri ma ya kari a maganarsa ya ce falmu dabbirati amra na rantse da masu jujjuya al'amari na ubangiji wanda Allah ya ɗaura musu nauyi na kulawa su ne ce, ce dabbirun amurni na sama'i ilal'ab wanda suke jujjuya al'amari na umarni na ubangiji doka na Allah daga sama zuwa ƙasa ai bi amri rabbiha da umarni na ubangijinsu mala'iku kenan kaga hatta ruwan nan da ke dugowa daga sama duk ɗugo ɗaya akwai mala'ikan da Allah ya wakilta shi ya ba shi umarni ga inda yake so ɗugon ruwan nan ya daga ina ba ta gane kaga fal jira ke amara kenan ko sannan kuma me a gidajen ku akwai mala'iku sai dai gidan da akwai kare ko hoto shine mala'ika ba zai shiga ba ina fata an gane su kuma aikinsu idan za ka kwanta ka karanta ayatul kursiyu to haka zai tsaya yana ka. har gari ya waye in ka dan juya sai ce Allah ka gafarta wa wani saboda ya kwana cikin tsarki yayi addu'a kuma manzo Allah ce wala yaqrubuka shaytan babu wani shaytanin aljani da isa ya kusa duka wannan gidan ko wannan dakin ina fata an gane kana juyawa yana maka addu'a har gari ya waye yana gadinka akwai wannan mala'ikun su kuma akwai mala'ikun da su kuma suna yawo lokacin da zaka fita daga gida suna tsi. kana cewa bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah sai su ce kadu kika ku fita an kare ka kuma ba wanda ya isa cutar da kai kuma su wannan mala'ikun aikin su su kuma za su faɗi kenan kowa a cikin lokacin da za ka shigo kuma ka ce bismillahi kharajna wa bismillahi walajna wa ala rabbina tawakkalna lokacin da za ka shigo gida kuma kai kuma akwai aljanun da suke binka dukkan mu nan haka ne haka manzo Allah ya ce su kuma aikin su za su bi ka har gida su batar da kai to lokacin da su kuma suna tafiya ne in group kaman gayu suke akwai ogansu sai abin da ya ce suna zuwa lokacin da ke wannan adan sai kogansu sai ya juyo ya kalle sauran ya ce kai baba gidan nan ba ba makwanci saboda mai gidan yayi ne yayi addu'a yace a lokacin da aka kawo ma ka ta kama abinci zaka ci sai ka ce bismillah sai ogan ya ce to kaga gidan nan yau ba za mu samu inda za mu kwana ba abincin amma ba za mu samu ci ba sai su tafi lokacin da mutum zai tara da iyalinsa kuma ya ce bismillahi allahumma jannibi na shaitan wa jannibi shaitana ma razaqtana sai ce to shikenan yau ba zai tarayya da kai wajen tarawa da iyalinka ba amma lokacin da ka shigo gida ba yi addu'a ba sai ogan ya ce kai jama'a yau mun samu inda za mu kwana gidan wane mun samu makwanci lokacin da za ka ci abinci ba yi bismillah ba sai ce to jama'a abincin nan fa ya samu kowa zai ci sai su yi cincirin do a kan abincin su yi ci tare da kai a ciyar da aljanu ina ba ta an gane lokacin da kuma ka zo tarawa da iyalinka ba ka yi addu'a ba shi ma sai ya shiga jikinka da kai da shi kuke tarawa da iyalinka shine wa sharikum fil amwali wal auladi wa iduhum wa ma ya'iduhum ash shaytan illa ghurura shikenan yayi tarayya da kai wajen tarawa da iyalin shi za za ka ga ana haifan 'ya'ya kamar aljanu ɗabi'unsu saboda shi ya participating Allah ka saboda haka yanayin lokaci ina gani za mu tsaya a nan idan Allah ya raya mu zuwa sati mai zuwa sai mu ɗaura akan wanda insha Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah ya karɓa mana wanda kuma muka kuskure Allah ya fi mana ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk